to sai ku gyara zama ga kuma labaran yadda muka same su ma da wannan labari daga hukumar sai dai yawo ko kuma ecowas inda hukumar ta kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta sanar da shirin ta na zuba dala miliyan 380 domin samar da wutar lantarki a makarantun gwamnati da cibiyoyin kiwon lafiya a wasu ƙasashe abdulrahman gambo ahmed ya haɗa mana rahoto a kai kafin mu je ga wannan labarin kun ji dai cewa fadar gwamnatin najeriya ta ce ka ta katafaren kamfanin mai na kasa da kasa wato exxon mobil ya ce zai zuba jarin dala biliyan goma cikin harkokin man fetur na kasar kamar yadda ɗaya daga cikin masu magana da yawun shugaban najeriya ya bayyana a jiya alhamis kuma hakan zai taimaka domin ceto da kuma karfafa ƙoƙarin gwamnatin najeriya a bangaren da ya shafi mai kamar yadda aka saba Za mu dawo kan wannan labari na hukumar kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS wacce ta sanar da shirin ta zuba dala miliyan 380. Abdurrahman Ahmad Gambo ya haɗa mana rahoto a kai. Hukumar ta ECOWAS ta lura cewa daga cikin mutane miliyan 406 da ke rayuwa a yankin Afirka ta yamma miliyan 200 ba sa samun wutar lantarki sannan kusan kashi 70 na waɗanda ba su da lantarkin mazauna karkara ne. yanzu haka hukumar ta ce za ta magance wannan matsala ta rashin lantarkin a ƙarƙashin wani shirin ta na rujiyab wanda aka kirkire shi musamman don wadatar da ƙasashen yammacin afirka sha biyar da wutar lantarki bankin duniya da asusun bunƙasa tsabtatacciyar fasaha na ctf da ofishin hulɗa da ƙasa da ƙasa na gwamnatin netherlands ke ɗaukar nauyin wannan shiri na samar da lantarkin a yammacin afirka a yayin da yake magana a taron masu ruwa da tsaki a birnin abuja na najeriya babban mashawarci a hukumar ecowas kan shirin na rojiyab alhaji sila ya bayyana cewa shirin na samar da lantarkin zai laƙumi dala miliyan 380 yana mai cewa manufarsu ita ce samar da lantarkin ga makarantu da cibiyoyin kiwon lafiya da zumar inganta gudanar da ayyuka hukumar ta ecowas ta ce ta kammala wadata waɗannan wurare da wutar lantarki cikin watanni goma sha takwas kacal a gaida abdulrahman a najeriya gwamnatin tarayya kamar yadda aka ji a labaran duniya ta dakatar da wasu manyan jami'an hukumar gidajen yari basu zargin su da karbar cin hanci daga hannun idris okuneye wanda aka sani da sunan bobaraski jaridar premium times ta rawaito cewa wani mai faɗa a kafafen sada zumunta na zamani mai suna martins very dark man oce a ranar talata ya wallafa a shafinsa na instagram wani faifan sautin muryar idris okunoye yana bayyana abin da ya faru a gidan yari tsawon watanni shida a cikin sautin bobrisky ya yi zargin cewa efcc ta karbo masa naira miliyan sha biyar domin ya janye tuhumar da ake masa na watsa kudade kenan ko ko wasa da kudade a lokacin ya kuma yi zargin a cikin sautin cewa ya yi zaman gidan yari ne a wani gida mai zaman kansa bayan da uban gidansa ya tuntuɓi babban kwantarola na hukumar gyara hali ta najeriya bugu da kari bobrisky ya yi zargin cewa dan rajin kare hakkin ɗan adam femi falana da ɗansa mawaƙi falis sun tuntuɓe shi kan neman afuwar shugaban ƙasar najeriya ƙungiyoyin fararen hula na shirya zanga-zangar tsadar rayuwa da ta haddabi al'ummar najeriya a ranar 1 ga watan oktoba da zumar nuna adawa su daga cikin manufofin gwamnatin ƙasar da suka jefa jama'a cikin ƙuncin rayuwa comrade muhammad zakariya ɗaya daga cikin jagororin gwagwarmayar matasa a kaduna da ke najeriya ya tsokaci a kai ɗaya ga watan oktoba mai kama da yardar allah shine ranar da aka shirya yin zanga-zanga ta ƙasa baki ɗaya kamar yadda aka ɗauko ta tun watan takwas wanda aka share kwanaki ɗaya ɗaya har kwana goma ana yi ganin irin matsin rayuwa da yadda al'umma suka samu kansa a yau ana so a ƙara yin amfani da wannan dama a ja hankalin gwamnati cewa al'umma suna cikin matsanancin hali yunwa da tsanani na rayuwa ya shiga cikin al'umma da haka ana so a ƙara kira ga gwamnati a ƙara tunasar da gwamnati a ƙara kuma tursasa kama gwamnati ta dubi al'ummata da idan rahma domin a ga me za a iya wanda za a ceto baki daya kan sanin kowa ne cewa an yi zanga-zanga ana tunanin zanga-zangar da aka yi a watan takwas abubuwa za su yi ta sai gashi kash abubuwan ma sun kara da damalmalewa sun lalace a inda litar mai ta kara kuɗi a inda kwano ko mudu na abinci da ake saidawa ya kara kuɗi a inda kuma kayan masarufi suka kara kuɗi duk da kuwa da waccan zanga-zangar da aka yi saboda haka za a sake yin wata a ɗaya ga watan oktoba saboda a ƙara tunatar da gwamnati cewa ga fa inda aka samu kai ana kuma buƙatar ta yi wani abu a matsayinta na gwamnati. kwamarar da muhammad zakariya ke na ɗaya daga cikin jagororin gwagwarmaya matasa a kaduna da ke najeriya. 'yan sandan norway sun sanar da kama lucas cho ayaba mutumin da aka bayyana a matsayin shugaban 'yan awari a kamaru bayan da aka zarge shi da laifin tunzara jama'a kamar yadda kafar yada labarai ta crtv ta sanar Kamis na dauke da ci gaban labarin Sashen bincike na musamman da ke kula da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama na rundunar 'yan sandan Norway Kripos ne ya sanar da hakan a cikin wata sanarwa da ya fitar inda ya ce sun kama wani da ake zargi duk da cewa ba su bayyana sunansa ba. Rundunar ta ce tana zargin mutumin da ta kama na taka muhimmiyar rawa a rikicin 'yan awaran da ake samu a Kamaru. sai dai tun da farko wata majiya ta tabbatarwa kamfanin dillancin labaran faransa afp cewar mutumin da rundunar ta kama ba kowa ba ne face ayaba wannan ne dai karo na farko da rundunar 'yan sandan norway ta taba kama wani da ake zargi da aikata laifukan tunzar jama'a da kuma cin zarafin bil'adama tun a shekarar 2016 ne dai kamaru ke fama da rikici a yankunan arewa maso yammaci da kuma kudu maso yammacin kasar da ke amfani da turancin ingilishi tsakanin 'yan aware da dakarun gwamnati rikicin dai ya samo asali ne bayan da shugaba paul biya ya murkushe wata zanga-zangar lumana da aka yi a yankunan inda wata kungiya da ke sanya ido kan rikici na ƙasa da ƙasa ta ce mutane sama da dubu shida ne suka mutu sannan kuma wasu sama da miliyan ɗaya aka raba su da gidajensu. labaran da yana zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na radio faransa international rfi fadar shugaban kasar gini ta musanta cewa an yi harbe-harbe a harabar fada shugaban kasar a conakry da ke babban birnin kasar a jiya lamis inda aka girke dakaru na musamman kamar yadda kafafen yadda labaran kasar suka rawaito an yi ta yada jita-jita game da harbe-harbe a fadar shugaban kasar a cikin birnin da kuma kasashen waje a wata sanarwa daga fadar shugaban kasar wadda ta karasa da cewa a baya 'yan jaridun cikin gida sun rawaito cewa an kira mazauna yankin da su fice cikin gaugawa daga unguwar ta kalum inda fadar shugaban kasa ma'aikatu da ofisoshin jakadanci da kuma bankunan suke yanzu haka dai a shekara ta 2021 idan aka yi ne aka yi fuskanci irin wannan labari a wannan unguwa wanda ya kai ga juyin mulki da kuma hamɓarar da shugaba alfa kwande. a jiya alhamis ne firaministan kasar senegal usman sanko ya sha alwashin gudanar da bincike kan abin da ya kira cin hanci da rashawa a gwamnatin da ta shuɗe yana mai zarginta da yin sama da faɗi da dukiyar jama'a manufar basussuka a ƙarshen tsohon shugaban kasar maki sal ta kai ga yin amfani da albarkatu da ba a fayyace ba waɗanda kuma ke taimakawa wajen cin hanci da rashawa kamar yadda ya shaida manema labarai a jiya shugaban kenya william ruto ya ce kasarsa za ta tura karin tawagar 'yan sanda zuwa kasar haiti don cimma burinta na aikewa da jami'an tsaro 2,500 zuwa watan janairun shekara mai zuwa ga kaɗan daga cikin jawabin nasa We are committed to continuing Mun kudura aniyar ci gaba da shiga tsakani tare da taimakawa wajen ba da goyon baya ga shirin zaman lafiya a yankinmu. Bayar da gudunmawa wajen ayyukan samar da zaman lafiya a yankinmu da kuma ayyukan kiyaye zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ta wajen kamawa da muka yi a aikin kungiyar tarayyar Afirka na samar da gwamnati a Somalia. Mun mara wa 'yar mu kuma makwabciyarmu wato Somalia baya a fada da take da kungiyar Al-Shabaab. Muna alfahari cewa nan ba da jimawa ba, Somalia za ta samu kujera wanda ba na dindindin ba a kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya. Abin da ke nuni da gagarumar nasara da aka samu wajen jaddada zaman lafiya a wannan ƙasa. Duk da haka, dole Majalisar Ɗinkin Duniya ta ci gaba da baiwa Somalia gudunmuwa wajen bijiro da yarjejeniya akan irin gudunmuwar da za ta samu ta fannin tsaro bayan shekarar 2024. security support. Shugaban Falasina Mahmud Abbas ya bukaci Majalisar Ɗinkin Duniya da ta kawo ƙarshen yakin Isra'ila da ta ƙaddamar a yankin Gaza, inda ya bayyana wannan rikici a matsayin babban tashin hankali ga al'ummar Falasino. Labaran wasanni tana ta gyaran murya Zainab. barka da sake dawowa yin sanyi nake ji ma da labarka da kokari yawa da ina za mu a Najeriya uh, wato hukumar kwallon kafar kasar NFF ta ce mhm. har yanzu Augustine Eguavon mhm. wato mai horar da tawagar su shine mai horar da tawagar ta e, eh, Super Eagles an ji ana kai ce ku ce ya bar mm, wato ya barke jim kaɗan bayan wasanni biyu da Najeriya ta yi na neman shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka mhm. na shekarar 2025 a kasar kasar morocco a eh, nigeria wadda ta yi wasanni biyu karkashin jagorancin augustin egwavon mhm. wato da ya yi nasara kan benin da ci mm. uku da nema mm. da kuma kunnen doki wato na neman tsakani a tsakaninta da kasar rwanda a watan da muke mhm, ciki mhm. lamarin da ya sanya ake ta wato ake ta magana akan cewa Ivavon eh, na horar da tawagar ta mm-hmm. Super Eagles ko kuma aka san haka. Mm-hmm. To dama dai wasanni biyu NFF ta baiwa Augustin Ivavon ya jagoranci Super Eagles a wasannin share fagen shiga gasar cin kofin nahiyar Afirka. Mm-hmm. Eh, wanda a yanzu NFF din ta bayyana daraktan tsare-tsare na hukumar kwallon kafa ta ta kasar wato nff augustine guavon din ne a matsayin wanda zai ci gaba da mm-hmm. aikin horar da super eagles din A. Eh. Mm-hmm. to abdullahi isa ɗazu na kawo batun wasanni da za a yi a juma'a nan ban kuma kammala ba bari mu soma mm-hmm. akwai wasanni na kungiyoyi da dama kamar yadda aka saba a ƙarƙashin kungiyar la liga ta kasar spain real valladolid za ta kece raini da Maluka. da misalin karfe tara na dare sai bundesliga ta kasar jamus inda wato za ta fafata wato bundesliga ta kasar jamus kenan borussia dortmund za ta fafata da vfl bochum da misalin karfe takwas da rabi mhm. akwai kuma wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta ac milan da lis da misalin karfe takwas da mintuna arba'in da biyar haka sannan lig a ta kasar faransa da misalin karfe bakwai ah, na yammaci 'yan wasan auxerre za su barje gumi da brest mhm. yayin da a ɗayan bangaren akwai karawa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta paris saint germain da Rennes da mhm. misalin karfe tara na dare to haka ma a gasar zakarun turai plymouth a jail za ta fafata da luton town da misalin karfe tara na dare mhm. A nan kuwa gabanin soma gasar Europa a kasar Jamus magoya bayan kungiyar kwallon kafar Lazio ta Italiya da dama ne suka shiga hannu inda aka haramta musu halartar wasan da za a yi tsakanin kungiyar su da Dynamo kip a birnin Hamburg bayan kama su da makamai mhm, kenan. Mhm. To sanarwar da rundunar 'yan sandan kasar ta fitar na cewa wato an dakatar da magoya bayan kungiyar ta Lazio ne lokacin da suka yi kokarin kaucewa wata tawagar 'yan sanda kusa da garin daga bisani kuma aka gudanar da bincike kana aka kama su dauke da makamai iri-iri eh, da yuka ne taɓarya ne katakai ne dai da sauransu <laughs> to 'yan sandan hamburg din dai sun ce akalla kashi 60 na magoya bayan tawagar sira'a din hmm. wato eh, sun kwana a gidan kasu eh, har zuwa shekaran jiya kenan laraba to kuma wannan wasa da aka yi lazio din ta lallasa dynamo keep din da ci uku da nema mhm. to madalla zainab ibrahim a gaishe ke kije ki shashi rfi to haka yake bari mu je ga wannan